Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci a yau talata uku ga watan Nuwambar shekara ta dubu biyu da ashirin. wanda yanzu haka miliyoyin amurkawa suka fita rumfunan zaɓe don kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar da wasu 'yan majalisu masu sauraro a yau sai ku kasance da mu don samun labarai da ɗumɗuminsu akan yadda zaben ke gudana kuma za ku iya ziyartar shafukanmu na facebook twitter da instagram don samun labaran abubuwan da ke gudana a duk faɗin ƙasar kai tsaye yusuf aliyu harande ke jagorantar shirin tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara da kanin labarai. To Yusuf shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargadi kan yiwuwar fuskantar tashe-tashen hankula na bayan zaɓe idan aka ci gaba da kirga ƙurƙu bayan wa'adi. jami'ai a kasar australia sun ce mutumin nan da ya kai harin ta'addanci a birnin biyana har ya hallaka mutane uku mai ra'ayin isis ne sannan ga dukkan alamu shugaban kasar a alasan watara na gab da samun wa'adi na uku cikin matukar takaddama da barazana daga 'yan adawa kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai Sanin kowa ne cewar Amurkawa a duk faɗin ƙasar kan fita a duk ranar uku ga watan Nuwamba bayan shekaru hudu don zaben sabon shugaban ƙasa. A wannan ranar ta yau shirin namu kacokam zai mai da hankali ne akan yadda zaben ke gudana. Wanda muka jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da zaben da kuma yadda yake gudana. Daga bisani muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A ranar kamfe ɗinsa ta ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar tashe-tashen hankula na bayan zaɓe. saboda yanki shawarar da kotun kolin kasar ta yi ta amincewa da ci gaba da kirga kurku har bayan wa'adi a jihar pennsylvania mai muhimmanci wurin cin zaɓe ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a dai na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ɗanɗara shi a jihar inda ake ganin ƙuri'un da aka kaɗa ta hanyar tura wasiƙu waɗanda ake ganin galibi na magoya bayan biden ne idan aka kaɗa ƙuri'ar ta yau talata to ba za a iya kirga waɗanda aka tura ta hanyar wasiƙu ɗin ba har na tsawon kwanaki. A tsakanin gangamin da ya a birnin Travis na jihar Michigan da birnin Kenosha na jihar Wisconsin, Trump ya tura saƙon Twitter mai cewa ƙarin wa'adin kirga ƙuri'u a jihohi irin Pennsylvania a ta sa zai janyo yawaitar coge da kuma magudin da ba za a iya bankaɗowa ba ta yadda ma zai iya lahani ga tsarin dokokinmu. zai kuma iya janyo rigingimu kan tituna dole a ɗau mataki da aka tambayi ɗan takarar jam'iyyar damakarar joe biden ko me zai ce game da gargaɗin da trump ya yi sai ya ce ba zan mai da martani kan duk wani abin da ya ce ba kafin ya shiga jirgi don dawowa gidansa a delaware ya ƙara da cewa ina fatan a yi zaɓe na dalla-dalla cikin kwanciyar hankali kuma mai cike da masu kaɗa ƙuri'a. jami'ai a ƙasar australia sun faɗi yau ɗinnan talata cewa mutumin nan da ya kai hari a birnin Vienna na kasar ta Australia har mutane akalla uku suka mutu sha biyar kuma suka samu raunuka wani mai goyon bayan kungiyar ISIS ne mun fuskanci hari da daren jiya akalla daga wani ɗan ta'adda abinda ministan cikin gida kan Hamma ya gaya ma manema labarai kenan ya ce maharin na ɗauke da bindiga irin ta yaƙi yana kuma saye da rigar ƙunar baƙin wake ta bogi 'yan sanda sun harbe mutumin har lahira kuma Nehemma ya ce an ci gaba da farautar duk wani mai hannu cikin lamarin zuwa yau dinnan talata. Ya ƙara da cewa a halin yanzu ba za mu iya kauda yiwuwar kasancewar wasu ƙarin maharan ba. Shi ya ma muke bincikar yanayin wurin da maharin ya fito da kuma ɗaukacin birnin Biyana don mu tabbatar mahari ɗaya ne ko biyu kawai. Shugaban ƙasar Abrikos Alasan Watara na gab da samun wa'adi na uku mai cike da takaddama ganin cewa yana kan gaba bayan da aka kidaya sama da rabin ƙuri'un da aka kada a zaɓe duk da cewa wasu 'yan takarar adawa biyu sun yi watsi da sahihancin sakamakon wucin gadin manyan 'yan takarar adawar da tsohon shugaba henry kwanan bedi da tsohon firaminista pascal afi ingusen sun ce sam ba za su amince da halarcin duk wata nasarar watara ba suna masu ikirarin cewa tun dama zaben ya yi rauni saboda sun yi kiran da a ƙaurace ma zaben wanda aka yi ranar 31 ga watan Oktoba. Sun kuma ce sake tsayawa takarar da Watara ya yi saba ka'ida ne saboda ya yi karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya amince shugaban ƙasa ya yi wa'adi bi kawai. Watara dai ya yi watsi da wannan bayanan yana mai cewa wani sabon kundin tsarin mulkin ƙasa da aka amince da shi a shekara ta 2016 ya ba shi damar tsayawa takarar wa'adi na uku. Bangaren adawar da daren jiya litini ya yi shelar kafa kwamitin tsara yadda za a kafa wata gwamnati kishiyar tawa tara wadda za ta bullo da wani tsarin zaɓe na gaskiya a cewar bangaren. Nan take dai gwamnatin Abrikos bata mai da martani ga shirin na bangaren 'yan adawa ba. To madalla labaran duniya kashi na farko kenan. Kamun mu je ga labaran duniya kashi na biyu bari mu fara da wannan rahoton. Kasancewar miliyoyin Amurkawa ne a yanzu haka suka fita zuwa rumfunan zaɓe don zaben shugaban ƙasar wanda zai ja ragama shugabancin ƙasar na wasu wa'adin shekaru hudu. 'Yan takarar dai waɗanda suka haɗa da shugaban ƙasar mai ci yanzu Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin karawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Yanzu haka ana iya cewa duniya ta mai da hankalinta a kan sakamakon zaben. Jama'a da dama ko a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta a kan zaben da kuma hasashen su ga ƙasar da ma nahiyar ta Afirka. Daga birnin tarayya Abuja bari mu ji rahoton da wakilin muryar Amurka a fadar shugaban ƙasa Umar Faruk Musa ya haɗa muna. najeriya ta shiga jerin kasashen duniya da ke sa ido akan makomar zaben da za a yi amurka wanda 'yan najeriya da dama suna ganin cewa ba ma a najeriya kaɗai ba wannan zaben da za a yi yana da tasiri akan kasashen afirka baki daya da haka na zagaya cikin birnin abuja domin tattaunawa da waɗansu masu ruwa da tsaki akan al'amura ko mu'amala ta ƙasa da ƙasa domin jin bayanansu akan tasiri ko rashinsa na wannan zaɓe na amurka ga 'yan najeriya ko kuma 'yan afirka ga da tattaunawar ta kasance kamar haka sunana ambasada adamu daura to ra'ayina akan wannan zaɓe shine na farko wannan zaɓe ne mai mahimmanci kwarai da gaske ga jama'ar amurka ko in ce ga kusan duniya baki daya domin an daɗe ba a yi zaɓe mai zafi a amurka ba irin wannan zaɓe shi dai wannan zaɓe a gani na za a yi shi ne akan mahimman abubuwa kusan guda uku wanda nake ganin har yanzu gwamnatin shi shugaba Trump ba ta warware su ba. Na farko akwai wannan annoba da muke ciki ta corona ba shakka mutane za su yi amfani da ita a ɗaya daga cikin ma'aunin yin zaɓe. Na biyu tattalin arziki na Amurka wanda shi ma yana da ƙarin nasaba da wannan cuta ta corona. Na uku kuma idan mun tuna nan ba da daɗewa ba an sha zanga-zanga a Amurka akan wariya da ake gani ana nuna ma masu launin fata musamman waɗanda ba farare ba. Sunana Suleiman Adamu Danzaki kuma ɗaya daga cikin manyan shugabannin kwadago kuma na maganar da transport da yanzu yana kula da najeriya da kasashen waje gaba daya babban abin ban sha'awa shine ga harkokin Amerika. ya kamata a ce kasashen mu sun koyi darasi da irin waɗannan abubuwa donald trump ya zo babu abin da ya dame shi illa magana abin da ya shafi Amerika kawai ba abin da ya shafe shi da kai kuma Amerika ƙasa ne wadda take tana da game-gamen mutane kowane yana da da yana Amerika na da wani interest to wannan shine abin da zai sa ya samu ja baya ko kuma ya samu wani matsala game da mutane a duniya baki daya. To sunana Profesa Usman Muhammad Muna jami'an Bez ne na Abuja. To ra'ayina Amerika shine yadda muka ga Trump ya zo yi shekaru hudu ya rarraba kan mutane akan jinsi lallai wannan zaɓe muna ganin kamar babu shakka za a samu tasiri akan jinsi zuwa jinsi babu shakka cikin al'amuran da Amerika take ciki da yadda ake kallanta bai taba faruwa ba shekara ɗari da wani abu ko ɗari biyu da suka wuce wannan shine muke ganin zai yi tasiri a zaben amerika za a samu canji muke gani gagarumin canji wanda martaban amerika zai farfado wasu duniya su dawo suna kallanta da ta goma shi amma yanzu ba ta da shi ra'ayoyi kuka ji kenan na wasu 'yan najeriya akan zaben amurka da najeriya da afirka gaba ɗaya ake sa ido domin irin tasirin da zai iya yi akan makomar wanda ya ci zaben da yadda zai yi mu'amala da kasashen afirka afirka umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria masu sauraro kada dai kumanta kuna ya sauraron mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo wato facebook twitter da instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu To Yusuf kasuwannin hannayen jarin Asiya sun sake cillawa sama a rana ta biyu a jere zuwa yau dinnan talata 'yan sa'o'i gabanin masu zaɓe a Amurka su fara kaɗawa a babbar ranar zaben shugaban ƙasar ta Amurka. Kasuwar Nike ta Tokyo ta tashi da ƙarin kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari. Kasuwar smp ta Sydney kuma ta yi sama ne da kashi ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari. Shanghai Composite ta miƙe da kashi ɗaya da ɗigo hudu cikin ɗari. ita kuma kwasfi ta sol ta karu ne da kashi 1.8 cikin 100 a yayin da ita kuma tsec ta tefe ta karu da kashi 1.1 cikin 100 ita ko hansen ta hong kong ta zaburo ne da kashi 2.1 cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma a yayin da kuma ita sensec ta mumbai ta miƙe da kashi 1.3 cikin 100 dukkanin manyan kasuwannin hannayen jarin amurka sun nuna alamar shigowa da kafar dama mai nuna alamar za su dora kan irin karuwar da suka samu jiya litini kasar nicaragua na shirin fuskantar mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin eta cibiyar nazarin manyan guguwa ta amurka ta ce wannan mahaukaciyar guguwar wadda ka iya barnar gaske na iya jira a yau dinnan talata da iska mai gudun kilomita 248 cikin sa'a guda dubban mutane sun fara tsirewa daga yankunan ga'u'un ƙasar nicaragua inda aka yi gargaɗin fuskantar mahaukaciyar guguwa kama daga kan iyakar ƙasashen honduras da nicaragua ɗin zuwa sandy bay sirfi mahaukaciyar guguwar na wani wuri ne mai nisan kilomita 75 gabas da puerto cabezas na ƙasar ta nicaragua masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka musamman ma a yankin tsakiya da kuma arewacin kasar ta nicaragua da akasarin kasar honduras labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc daga labaran duniya sai mu je ga mu na gaba daga birnin tarayya abuja bari mu leƙa jihar katsina inda shi ma abokin aikinmu sani sha'ibu Manufashi ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar kan zaben amurka da ke gudana yanzu haka to a nan najeriya na zanta da masu bibiyar siyasa amurka daga farkon ta har zuwa karshe kuma akasarinsu sun yaba da yadda komi ke gudana har ya zuwa yanzu da ake kaɗa ƙuri'a. sunana dr awal abdullahi aliyu tsarin siyasar amurka kamar da duniya suka sani tsarin siyasa ce wanda suke mai bai sha'awa da ita saboda tsari ne shugaban da cikakken iko ba kamar mu a najeriya da sauran wasu kasashe ba amurka an ɗauki siyasa wata hanya ce na ceto al'umma da suka fada a cikin halin ha'ula'i ko kuma aka fuskanci a wasu matsaloli a domin magance su yan takara ne guda biyu masu bambancin jam'iyya da kuma bambancin aƙida kamar yadda jam'iyyar su ta tsara musu a amurka suna duba tsari ne cancanta da irin gudunmuwar da ka ba a baya da wadda kake bayarwa yanzu da kuma tunanin da ake irin gudunmuwar da za ka iya bayarwa a nan gaba idan sun baka da zama shugaban kasa idan ka dubi democrat da su republican wato ka dubi trump da kuma shi biden za ka tada cewar tsarin yakin neman zaben su a tsaftace yake in ba wannan karan ne har na ga ana ce ce ku ce akan titi neman zaben da ake yi tsarin kamfen na amurka tsari ne mai tsafta wanda shike kowa yana yin shi bisa ga aƙida da ƙauna da san da yake wa jam'iyya ko kuma ɗan takara ita tsarin eh, da amurka ta dogara ne kacokan a musamman zaɓen shugaban ƙasa ga wannan abin da amurkawa ke kira electoral college za ka da cewa ba lallai ne yawan kuru'u yake zamantowa hujjar da mutum zai iya zama shugaban kasa amurka wai dan yana da yawan kuru'u ba A sai dai electoral college na jihohi su bayan zaɓuɓɓuka da al'umma za su fito su yi shawarar su ce take ba da daman wane ne ya ci zaɓe a wace jiha sannan wa'annan kuma a ƙarshen tuni suke yanke shawara ko kuma hukuncin wane ne ma zai zama shugaban ƙasar amerika siyasar amerika wato siyasa ne bisa ga aƙida da kuma tsare-tsare da gwamnati ko mai ƙoƙarin ya zama shugaban gwamnati a amerika zai kawo sukan kula da waɗannan abubuwan wajen zaɓen wane ne ya cancanci ya zama shugaban kasa. Shi kawo Dr. Garba Shehu Mattazo cewa ya Kada mu manta ita demokaradiyyar ƙasar Amurka tsohuwar demokaradiyya ce kusan ita ce demokaradiyyar da ta fi kusan tsufa duka a faɗin duniya tunda sun shafe fiye da shekara ɗari biyu suna mulkin demokaradiyya kuma ko sakan guda ba a taɓa samu ba wanda ba su cikin mulkin demokaradiyya saboda ci gabansu ta hanyar demokaradiyya da mulkin siyasa shi sanya komi yake tafiya a tsaftace kuma abin ban mamaki shine tun kahin lokacin ranar zaɓe da aka sanya uku ga wannan wata na goma sha ɗaya na nuwamba kamar yadda na ce ina bin al'amuran zaɓuɓɓuka kusan miliyan casa'in na al'umma amerika sun riga sun kaɗa zaɓuɓɓukan su kafin wannan rana yau da ake kaɗa zaɓe da aka sanya rana za a yi wannan zaɓe to kaga ci gaba ne fata na irin mu kasashenmu da ke tasowa yanzu muke koyon mulkin demokaradiyya kuma muke koyo da ita ƙasar amerikan tun da mulkin demokaradiyyar mu na najeriya iri ɗaya ne da na amerika muke fatan cewa mu ma allah ya kai mu ga samun irin wannan nasara mu ci gaba mu ma a mulkin demokaradiyya abin ban mamaki ga shi duk an yi kamfen lahiya ba inda za ka ji an ce an tsara wani ko an buge wani ko an kama wani ku ba magana uh, gudun zaɓe ba za ka ji an ce wani ya sace akwati ba to ina ma za ka iya sace akwati ma a amerika ita su tana birge kowa a duniya kallo ya koma sama san shabu malafashi murai amurka daga katsina a najeriya Idan muka leƙa kudancin Najeriya kuwa su ma al'ummar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma irin fatar da suke da shi a game da wannan zaɓe na Amurka. Ga Lamido Abubakar daga yankin. My name is Innocent Aquilo. I'm from River State, U.S. election. For me, I say that uh, Trump will carry the day. We are supporting Trump. Wannan yana cewa ne sunana Innocent Aquilo kuma ni dan jihar Rivers ne ya ce ra'ayina akan zaben kasar Amurka da ke gudana a halin yanzu shine dama kowane lokaci ina goyon bayan Donald Trump saboda haka ina matukar son ya sake zama sabon shugaban Amurka a karo na biyu kuma bani da wata tababa a kan haka. The gap is too much. is still in advance. Zaben Najeriya da Amurka akwai matukar bambanci domin zaben Najeriya na cike da magudi da tashe-tashen hankula sannan kuma Amurka tuni suka ci gaba saboda amfani da fasahar zamani shi ma wani da ke da suna Dick Saroni ya ce. Uh, Yana cewa ne na fahimci cewa zaben Amurka da ake gudanarwa a halin yanzu yana gudana a cikin kwanciyar hankali da kuma adalci gaskiya kuma akwai ci gaba sosai a zaben na ƙasar ta amurka saboda babu tashe-tashen hankula da takura ana ba mutum damarsa ya gudanar da zaben da yake so ba kamar najeriya ba inda babu kayan aikin zabe masu inganci ga kuma satar akwatunan zaɓe da tashe-tashen hankula no uh, wannan da ke da suna bari bulu apo ya ce compare them, my brother. I will not lie to you because American election is just an open election, free and fair. Yana cewa ne a gaskiya ba zan maka ƙarya ba ra'ayina shine zaben Amurka da ake gudanarwa a halin yanzu zaɓe ne da a bayyane take komai yana tafiya yadda ya kamata ba irin zaben Najeriya ba da cike da matsaloli da tashe-tashen hankula yayin zaɓuɓɓuka. Shi kuwa wani da da suna Mark Elenu ya ce. Yes, my name is Mark Elenu. Is uh, that to allow free and fair election in America. Ya ce ra'ayina dangane da zaben Amurka da ke gudana a halin yanzu shine a gudanar da shi cikin kwanciyar hankali tare da adalci ba tare da aiwatar da magudi ba domin tabbatar da wanda zai zama sabon shugaban ƙasar ta Amurka. Dangane da 'yan takarar na shugabancin ƙasar ta Amurka na san Joe Biden yana da magoya baya da dama a ƙasar ta Amurka kuma yana tsammanin zai lashe wannan zaɓe na kujerar shugabancin ƙasar ta amurka na san kuma donald trump zai iya yin komai domin ganin ya ci nasara a wannan zaɓen to amma kuma daga ƙarshe sakamakon zaɓen shine zai nuna wanda ya samu nasara a zaɓen na amurka trump is another person that want to do lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya Masu sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da gwamnatin najeriya ta mai da hankali kan yadda za a bunkasa noman tumatir a duk faɗin ƙasar yadda za a daina shigo da kowane irin tumatir babban bankin najeriya da haɗin gwiwar kamfanin tumatir na dangote sun kaddamar da wani shirin ba da bashi ga manoman tumatir a cikin shirin namu na wannan makon wakilin mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da manajan darakta na kamfanin tumatir na dangote da ke kadawa a jihar kano wanda ya mana ƙarin bayani kan shirin da suka kaddamar na tallafawa manoman tumatir Mahmud Gareka. cikin suna Abdulkarim Kaita. MD Dangote Tomato uh, Factory a Kadawa, Kano State. Um, yau ka ce za ku kaddamar da rabon il na ga manoma da ke samun da wannan tumatir. Um, ya tsarin yake? To tsarin shine ana so a gaya za a bunƙasa noman tumatir a ƙasar nan gabaki ɗaya yadda za a daina shigo da kowane irin tumatir a nan. to a dalili haka ne muka kafa wannan masana'antar don in manoma sun noma tumatir maimakon a bar su da shi ba kasuwar da za su kai mu za mu ansa za mu saya da daraja daga wajen su <clears throat> mu sarrafa shi to sai muka lura da cewa manoman nan noman tumatirin da suke yi bai ba su isasshen tumatir da za su samu amfani ingantacce to sai muka ce to bari mu za mu shigo da ingantaccen iri wanda zai linka abinda suke samu da irin da suke amfani da shi to a dalilin wannan ne muka kafa wannan greenhouse da ake renon iri a irin nan da za a rena a nan mai inganci ne kuma zai ba su son arba'in a kan kowace hekta karanci kenan da in sun irin nasu da suke amfani da shi bai wuce tan goma a hekta so wannan zai mutum zai iya samun tan arba'in ko saba'in ko sama da haka haɗari da wani abu ana samu so shi yasa su gwamnatin tarayya ta hannun bankin najeriya suka ce to za su cbn za su tallaba mu manoma su ba su bashi mu murene iri su za su biya a ba manoma su kuma manoma in sun yi tumatir ya yi za su kawo mana mu kuma mu saya mu biya su to da wannan kudin da za mu biya su kuma za su biya bashin da banki ta bada Um, kamar idan na fahimce ka wannan iri da za ku baiwa manoma yana daga cikin bangaren bashi da shi bankin cbn ya baiwa manoma kenan? eh yana ciki eh kwarai kwa don abinda cbn ta ba manoma ta ba su duk kudin aikin gona da taki da noma da komi da kudin wannan irin da za mu bada saboda haka duk wannan za a ba manomi to idan eh, me ya shigo da kutun da ku masu saya ne misali me yasa ita eh, hukumar bankin cbn ba ta ba wa manoman shi wancan iri kai tsaye ba misali kuka shigo zancen ba da iri me hikimar hakan to hikimar ne kamar yadda na faɗi ɗazu shi tumatirin da ake sarrafa a ma'aikata irin wannan daban yake da irin wanda manoma suke shukawa kuma yana da tsada saboda haka renon shi kuma yana bukatar wasu abubuwa wanda ba za ka iya yin su a waje ba sai a cikin greenhouse so shi yasa dole sai wanda ke da wato irin gonan nan ta musamman da ake eh, renon iri eh ta renon iri mm. to shi yasa shi wannan irin nan ake renon shi shi yasa ba za ka ba manomi irin ba ya je da shuka da kanshi sai ka ne shi ka shuka ya fito yawwa hmm. yadda manomi kawai da ya balaga kai wani zani ya balaga mun ka shuka bai wuce sati uku ya balaga sai a cire shi sai a kai shi gona a dasa hmm. to in ka dasa wannan ka tabbatar cewa eh ka dasa ingantaccen iri ba zai mutu ba ba za ka yi asara ba ga kuma irin yabanyar da za ka samu su kaga wannan manomi bai da wani fargaba kuma in ya rigi ga inda zai kawo a biya shi kudin shi take. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu zuwa madadin bakon namu abdulkarim kaita da kuma wakilin mu a kano mahmud ibrahim kwari sai juli leathers gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz. Yanzu bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya, magajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa a reshen jihar Kebbi, inda ya ce, To, ku tabbata da rijiya ta ba da ruwa guga ce ta hana wa talakawan tarayyar Najeriya morewan kayan da gwamnatin tarayya ta bayar na rage raɗaɗin cutar corona a ƙarƙashin kulawar ministan jinƙai da tallafawa al'umma wato sadiya umar faruk nufina shine masu zargin gwamnatin tarayya da wannan minista cewa su ne suka hana ruwa gudu game da kayan tallafin rage raɗaɗin cutar corona su yi wa gwamnati da wannan minista adalci cewa ba su ne masu laifi ba game da wannan matsalar masu laifi su ne gwamnoni da aka bai wa wannan tallafi amma saboda rashin imani da tsoro waɗannan gwamnoni suka kirbawa to sai kuma saƙonmu na ƙarshe daga aminu adamu malam madori Rabiu da Kwadunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida dukansu a jihar Jigawa. Su kuma cewa suka yi, don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin mu Najeriya da ya kamata ta yi watsi da buƙatar da kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya shigar na ba wa jihar Lagos wasu makudan kuɗaɗe domin gyara kuraren da masu zanga-zanga suka lalata. da matasan jihar su ne suka yi sai su yi amfani da kuɗin jihar su su gyara ba kuɗin ƙasa ba don haka ya zama darasi ga masu irin wannan mummunar ɗabi'a to madalla mun kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni sauraro a nan zamu jalin zamin shirin namu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru karfe takwas kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotannin inda za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da suka shafi zaben Amurka. Za kuma ku iya ziyartar shafin mu na Facebook watan VOA Hausa Facebook. don kallon yadda ake gudanar da zaben Amurka kai tsaye. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. ba.